irin yadda magoya bayan tsohon kakakin majalisar dokokin kasar nijar hama amadu ke nuna fushinsu kenan a farfajiyar kotun ɗaukar kara ta birnin yamai saboda matakin watsi da buƙatar bada belin ɗan takarar na jam'iyyar model lumana da alkali ya bayyana da hantsin yau litinin cikin ɓacin rai har ma da hawaye wasu magoya bayan na dan siyasar suka yi ta tsokaci ina bayan hamma yau ina baya hamu gobe so dubu an kakere hamu ina baya gare shi kuma hamu ya kwanata da hankali yana kaso bai kaso on fa fote hamu. Allah shi ya san gaskiya mu wanga bai sa mu tsoro mu hita baya hamu banne labura hamu. shugaban kungiyar ashir ta magoya bayan modern lumana masu fafutukar ganin sun dora hamu amadu akan madafun ikon nijar a zaben watan gobe ibrahim bana da ke nuna rashin jin daɗi akan hukuncin kotun ya kara da cewa mu ga ganin mu Muhammadu Isuhu yana tsoron Hamma Ahmadu a cikin takara. Ya yi abin eh, da yake iya yi Kur constitutionnel ta yi validan candidature ke hamma yau Kur constitutionnel ta yi valide kenan abin da suke so a ce hamma yana cikin kaso don bai iya zuwa campaign wanga da kenan sunan shi hamma Ahmadu, wanga hamma Ahmadu, wanga hamma Ahmadu, wanga hamma Ahmadu, ni ma sunana hamma Ahmadu. in sun kama hamma Ahmadu guda akwai dubunne dubunne nijar sai dai a martanin da ta mayar a ta bakin kakakinta alhaji asumana muhammadu jam'iyyar pnds tarayya ta ce ko kaɗan ba hannun gwamnatin iso muhammadu a wannan badakala abin da ke sa mutane su sani justice hanya ta daban hanya shugaban ƙasa daban saboda haka ba abin da shahe mu cikin harka hamma juji ne a tsare da hamma hamma ya taka doka to mi hana doka ta ka buge shi in juji ya mai shari'a ta ƙare in ya sake shi kuma ta kare amma a matsayin mu na gwamnati dole mu nemi inda hamma yake mu kawo mu ba justice aikin gwamnati na mun kai ministan cikin gida ga aikin da ya yi ya kamo ya ba juju hamma Amadu na daga cikin mutane sama da 20 da hukumomin Nijar ke zargi da laifin sayan jarirai daga Najeriya sai dai ya zuwa yanzu shi kadai ya rage a gidan yarin da aka ba da ajiyarsa tun a ranar 14 ga watan Nuwamban shekarar 2015 jim kaɗan bayan da ya dawo daga gudun hijirar watanni 15 a ƙasar Faransa dalilin da yasa ya bayyana wannan badakala a matsayin wani bita da kullun siyasa zargin da masu mulki suka sha musantawa. a dai bangare daukacin lauyoyin jamhuriyar nijar sun shiga yajin aikin wuni daya a yau litinin domin nuna ɓacin rai akan matakin hana musu ganawa da wasu 'yan adawa da hukumomin ƙasar suka kulle ba tare da an sanar da danginsu laifin da ake zargin su da aikatawa ba kiran na ƙungiyar lauyoyi ya samu karbuwa a dukkan kotunan da na zagaya da hantsi sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar